Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau ashirin da biyar ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma sha uku ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haɗuwa irin wannan rana kuma irin wannan lokaci a wannan kuma masallaci jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma littafan mu guda biyu ne littafin farko shine al-iqtisad fi al na babban malami al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله wannan littafi a cikin za mu yi majalisi na 34 da izinin Allah ta'ala a inda malam bai gushe ba yana mana bayani akan matsayar ahlus sunna wal jama'a a game da alkur'ani littafin Allah Madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana san littafinsa ya sa alkur'ani ya cece mu ya sa alƙur'ani ya zama abokin rayuwar mu duniya da kabari da kuma lahira Allah ya sa alƙur'ani ya zama mai jan hannuwanmu zuwa gidan aljanna da izinin Allah aƙida ahlus sunna wal jama'a game da alƙur'ani harfan alƙur'ani da ma'anoninsa duka daga Allah suke to tabbatar da akwai abin da ake cewa mas'alatul harf a cikin tattaunawar da aka rika yi a baya can a shekarun baya kamar shekaru dubu da wani abu da suka wuce akwai matsalatul har shi yasa ka ga malam ya nace yake ta magana kanta in an ce matsalatul harfi a aqida matsala ce mai faɗi daga ciki wasu sun kauce suka ce harfan alkur'ani ba daga Allah suke ba suka ce Allah bai magana da harafi maganar Allah tsohuwa ce abinda suke cewa al-kalamun nafsani ko alkalamun nafsi wato duk maganar da Allah zai yi ta ya riga ya yi ta cinke ne a ajiye take kawai yanzu kamar ana ɗaukowa ne kamar a ɗauki maganar mutum a kaset shekarun baya sai a rika sa ta bayan wasu shekaru kaga yanzu magana shi ɗin ce amma ne ba yanzu yake yin ta ba sai suna cewa alkur'ani lokacin da ya sauka dama tuntuna Allah ya riga ya faɗe shi sau da haka ba harfa ba ne shi akwai matsalar eh, da suke ce masa matsalatul lab ita ma tana da alaƙa da matsalatul haq to da waɗannan matsalolin ana karanta su a cikin littafin tauhidi masu zirfi amma a nan malam yana so ya tabbatar mana cewa aqida ahlus sunna wal jama'a abinda ya tabbata a cikin alƙur'anin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da fahimtar magabata na kwarai shine alqur'ani harfansa da ma'anoninsa daga Allah ne shi yasa ya ta koro mana waɗannan maganganun eh, domin malamai suna cewa kasratul adillati tadullu ala quwwatiha duk lokacin da dalilai suka zama masu yawa to wannan yawan na fa'idantar da ƙarfin dalilan shi yasa yake ta kawo mana shine sai ya ce wa wuya an abi bakr wa umar radiyallahu anhuma annahuma qala an ruwaito daga sagiduna abubakar an ruwaito daga sagiduna umaru radiyallahu anhuma kamar yadda al'imam eh, ibn qudamat al-maqdisi ya ambata a cikin sa, al-burhan fi bayanin qur'an wannan wani littafi ne dan karami littafi ne ɗan ƙarami kusan hatta buga shi ma a fito da shi ya zama littafi ba a yi ba sai dai ya tabbata a cikin majalla majalla ta eh, albuhufin islamiyya to a ciki eh, shi ne ibn kudama ɗan uwansa ya ambaci wannan asar aka ce na abubakar da umar ƙala sun ce إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه إعراب القرآن سر وسل القرآن شين إعرابي إذا أنت الإعراب شين سر وسل قد وسل قد تنزع وسل daga cin abin da ke bayyana mutum bai san karatu ba akwai canza wasari domin idan mutum ya san ilimi ya san karatu ya san ƙawa'id na nahawu da sarfu su ne waɗannan suke tasiri to ɗabi'ar jikinsa da ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa ba za su karɓo wani abin in an faɗa ba yana jin waɗannan 'yan saƙon na jikinsa suna jin an saɓa wa ƙa'ida to dandanan kawai za su ji yam ba su ansa ba kamar a cikin jiki wanda yake lafiyayye kamar mutum lafiya shi lausi a tsira mai allura haka zai ji zafi amma kila in yana da ciwon siga kuma ciwon sigan ya ci gaba sai ya mai allura bai ji ba saboda gaba ba ta aiki yadda ya kamata amma lafiyar mutum kalau ta tsira mishi allura kaga zai ji zafi to haka mutum yake ji idan ya ji an saba wa ƙa'ida sai ya ji wani yam a jikinsa to shi ne aka ce na abubakar da umar wannan asarin mashuri ne a cikin littafai littafan lura waɗanda suke nuna mahimmancin koyon harshen larabci malamai suna kawo waɗannan maganganun na na abubakar da umar duk da da yawan malamai sun ce ba sanadinsu ba a samu sanadinsu ba balle a bincika ingantuwar saduwar waɗannan maganganun da sagidu na abubakar ɗin ko umar suna cewa irabul ƙur'ani tsaye da watalin alƙur'ani ya zama ba mu ci watali ba a habbu ilaina min hibzi ba'adhi hurufihi mun fi son sa fiye da haddace wasu daga cin harfansa kawai ka haddace harafi kaga ya kawo shi ne domin ya tabbatar da cewa magabata suna cewa alƙur'ani harfa ne ga sayyiduna abubakar ga sayyiduna umaru radiyallahu anhuma suna faɗin cewa i'rabul qur'ani ahabbu ilaina min hibzi ba'd hurufi gaske idan an ce hibzu al-huruf shine ka kiyaye kalmar yadda take a harfanta ba tare da ka canza misali wajen zalun dal sai ka ce za ba kuma shi ma kaga da suka tashi suka ce ne min hibzi ba'd hurufi domin akwai harfan da in an canza su to ma'ana kuma za ta canza wannan kuma babban sabo ne yi mana yanzu misali mutum yanzu yana karatu sai ce wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu aliman hakima na faɗa daidai mun faɗa daidai ba na mai da ainu ta zama hamza kuma ma'ana ta canza mummunan ma'ana domin aliyun da hamza kaga raɗaɗi ce mai raɗaɗi sifa ce daga raɗaɗi amma wa kana Allahu aliman hakima kaga na na fito da shi daidai kaga hafizul haq na kiyaye harafi kaga wannan yana canza ma'ana to amma akwai wanda zai iya ɗauka? misalin wasu wuraren da ake sa sino da fado da zayo waɗanda su hurufu safir safiru haka dun zayun sino waɗannan harfan a harshen larabci sukan wakilci juna eh, sukan wakilci juna sukan wakilci juna a wajen fadun wani zubin akan sa zayo wani zubin kuma akan sa sino shi yasa ma suke da lura ta ishmani lura ta ishmani akwai daga cikin ƙurra wanda suka karanta har amma wanda zaka ji sun karanta sirata sai su ce to kuma akwai kira a eh wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda wa waz-zirati liqumbula kaga ana cewa zira ana cewa tsira ana cewa kuma tsira to irin wannan kaga ba sa ba sa kawo dama asali haka aka ansu kuma harshe ne karin harshen wasu ne daga cikin larabawa suna yi wannan kuma ya tasiri har a waɗanda ba larabawa ba yanzu kaga ba a wurin mutanen pakistan in sun zo su zuwa suke cewa shi yasa za ka ji mutum sunan shi biya'u suna da wani prime minister ko shugaban kasa kai da suka taɓa yi eh, abin nan biya'ul haqq ya suke ce mishi biya'ul haqq sai ka ji in za su ce ramadan sai su ce ramadan har da mutanen indiya da mutanen bangladesh za ka ji ramadan sai su ce ramadan ramadan irin wannan eh, in yana da asali to baya cikin abin da yake batawa to amma nan da sagidna abubakar da umar radiyallahu anhuma in ya inganta da gare su suna nuna cewa tsare wasali ya fi tsare harafi wani zuba ka yi kuskure a wasali ya fi tsanani fiye da kai kuskure a harafi a wani zubin a wani zubin kuma suna zama daidai a wani zubin kuma kuskuren harafi ya fi tsanani fiye da kuskuren matsayi wannan ita ce ka'ida duk mutumin da yake mumarasa yake da gogayya da harshen to ya san wannan wala ya fi halin abin da suke ya sa ya kawo wannan asarin shine ambatan huruf da aka yi yana so ya tabbatar mana da cewa anna hurufal qur'ani min Allah cewa harfin alkur'ani daga Allah suke sannan wa qaddara talaf bi nasabi alhuruf ila Allah yawa huruful qur'an magabata sun tafi akan danganta harfin alkur'ani zuwa ga Allah Allah ganar da mu wawa abu ubaidin alqasim ibn sallam kenan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci kuma marubuta hmm? al-imam abu ubaid alqasim ibn sallam wani malami ne mai ban mamaki in ka zo gidan fiqh yana nan in ka zo gidan hadisi yana nan in ka zo gidan larabci yana nan musamman waɗannan fannonin guda uku fiqh fiqh hadisi qur'ani hudu harshen larabci ko da masu ne ilmoman sannan yana da gudunmuwa mai girma da ya ba bada aqida da littafinsa sa kitabul iman Littafinsa sa kitabul iman yana da daga cikin littafai duk da bai da girma sosai ina jin can shekarun ba mun taɓa daurar sa dubu biyu da sha. ina jin dubu biyu da sha tara, farko farkon dubu biyu da sha tara. Taɓa daurar sa kitabul iman na ibn abin nan abu ubaid alqasim bin sallam ya rasu 224 ya girma su al-imam al-bukhari ƙare a rasuwa to yana da littafinsa yana da littafansa da yawa daga cikin littafansa akwai kitabul amwal kitabul amwal littafi ne da ya rubuta shi akan fikihun tattalin arziki littafi ne daga cikin maraji makoma Eh, abin nan abin nan manazarta ta musulunci ne girma a babin fikihun tattalin arziki ya yi tattauna akan abubuwa ya gwamnati za ta tattala dukiyar mutane ya za a kori talauci hanyoyin da za a inganta rayuwar mutane a shari'ar musulunci tafi ne mai kyau yana da wannan littafin yana da littafin tafazailul qur'an littafin ne mujalladi ɗaya shi ma shi ma manazarta ne makoma ne wannan littafin ga masu binciken alqur'ani ƙwarai da gaske duk mutumin da yake son yake bincike akan alqur'ani to ba zai wadata da wannan littafin daga barin littafinsa ba ya rubuta littafin fadailul qur'an tun kafin kafin a san ta al'imam ibn kasir rahimahullah da shi yake da fadayil qur'an da makamantansu to ya ruwaito wannan magana a cikin littafin zafi fadayil qur'an bi isnadihi a cikin littafin sa fadayil qur'an da sanadin sa qala su'ila ali radiyallahu anhu an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu an junubi yaqra'u al ya halatta mutum yana da janaba bai da tsarki ya karatun alqur'ani faqala sai la sayyidina ali ya ce kayyayi wala harfa sayyidina ali ce ko harfi dai kada mai janaba ya karanta wannan asarin ya inganta a matsayin hasan sanadinsa hasan ne zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu fatawarsa ce sayyidina ali yana ganin ababin girmama alqur'ani to kada mai janaba ya karanta alqur'ani wanda wannan tsohuwar mas'ala ce da ake tattaunawa a kanta asalinta yana komawa ne zuwa ga la masuhu illa mutahhar la yamassuhu illa mutahhar wannan ayar ta la masuhu ilal al malaman tafsiri sun yi sabani akan ta sosai eh, wasu daga cikin <coughs> daga cikin magabata sun fassara ta ina jiran nan mun yi batu a kanta ma suka ce almutahharuna ana nufin mutane ne cewa baya halatta wani wanda bai da alkur'ani ya taba alkur'ani daga cikin tabawa kuma akwai karantawa suka ce almutahharun ana nufin waɗanda suka kasance suna da alwala kuma ba su da janaba ko ka ce sun ba su da janaba kuma suna da alwala shine la yamassuhu illa al-mutahharun wasu suka ce a'a al na nan ana nufin mutanen dai amma suwa waɗanda suka kasance ba su da janaba ko da ba su yi alwala ba za su iya taɓawa wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ayar kwata-kwata tana magana ne akan mala'iku Eh, suna magana ne akan mala'iku domin Allah ce hula laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa haruna tanzilun min rabbil alamin innahu laqur'anun karim shi wallahi shi alqur'ani ne mai daraja yalla ta'ala ce fi kitabin maknun yana cikin wani littafi maknun ɓoyayye salƙwa'ani ɓoyayye ne sai suka ce alkitabul maknun nan ana nufin allahul mahfuz tsararren allo allon da allah subhanahu ta'ala ya halicce shi kuma ya rubuta duk abin da zai faru a cikinsa shine ummul kitab shine ummul kitab asalin littafi ta anan shi ma Allah ya kira shi da ummul kitab kaji alkitab ya fito sannan Allah ya ce innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim wa innahu fi ummil kitabi ladaina kaga me ummul kitab anan Allahul mahfuz so daga sai suka ce fi kitabin maknun ba a nufin alƙur'ani mushafin da ke hannunmu abinda ake nufi ana nufin allahul mahfuz sau da ka'ayar kwata-kwata ba tana magana akan hukuncin mai tsarki ko wanda zai da tsarki ya taba alƙur'ani ko kai ya karanta ko kai ya taba ba to daga nan akwai wasu hadisai da suka zo su ma suke bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan hukuncin mutumin da bai da tsarki ya karanta alkur'ani ko ya taba tsakanin rashin tsarki karami alhadathul asgar rashin alwala da alhadathul akbar wato janaba ko kuma jinin biki ko jinin al'ada na mata to sai dai malaman hadisi suka ce duk hadisan ba su inganta ba to sai wannan fatawar ta sayyidina Ali radiyallahu anhu fahimtar sai yana ganin mai janaba ba zai karanta alqur'ani ba shi yasa ake da sabani to ya za ka yi ka fita daga saɓanin yadda za ka fita daga saɓanin shi ne ka yi ƙoƙari kada ka zauna da janaba a matsayinka na musulmi domin kana buƙatar alƙur'ani kowane lokaci kowane lokaci kuma shari'a ta kwaɗaitar a game da tsarkaka da wuri in kuma ya kama wani dalili ya jawo mutum yana da janaba kuma sai ya karanta alƙur'ani to alal aƙalli ya yi alwala saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarci na umar da ya tambaye shi cewa anamu wa ana junubu shin zan yi bacci alhali ina da janaba manzo Allah sallallahu ya ce tawabba thumma nam in za ka yi bacci ba ka da tsarki to ka yi alwala daga nan sai ka yi baccinka daga cikin istinbatin da za ka yi a nan mai bacci an umarce shi ya karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta bacci yana yin karatun alkur'ani mai yawa ya tabbata yana karanta suratul isra'i duka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajdah dukanta ya tabbata yana karanta suratul al-mulk tabarakallazi bi yadihi mulk duka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun ya tabbata yana karanta qul huwa ya tabbata yana karanta falaki ya tabbata yana karanta nafi ya tabbata yana karanta ayatul kursi ya tabbata yana karanta amana rasulu da ita da ƴan uwata la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kaga ne kaga yana karanta alqur'ani to kuma ya bada umarnin cewa mai bacci janaba zai iya yin bacci amma sai ce ne yayi alwala idan bai samu damar yin alwala ba to sai ya taimama bai samu damar taimama wanka ba kuma zai yi bacci kuma zai karanta alkur'ani kafin ya yi bacci a ɗaya daga cikin zikirorin da ake na bacci ba zai iya ba sai aka ce ya alwala in bai samu damar alwala ba to yi taimama wannan shine abin da ya fi a mazhabin malikiya sun sauƙaƙa ga mai janaba cewa zai iya karatun alƙur'ani amma ne ayoyin neman tsari kaga aikin kursi na cikin ayoyin neman tsari ƙulhuwa na cikin ayoyin tsari falaki nasi duk suna cin ayoyin neman tsayin suka ce ba laifi mutum ko yana da janaba zai iya waɗannan kuma ko da bai yi alwala ba to haka ne malamai suke tattaunawa a taƙaice malam aljamma'il ya kama na wannan asarin na sayyidina ali domin shi ma a cikin an faɗi ne harafi sayyidina ali ya kira harafin alƙur'ani da harafi kuma ya nuna girmansa cewa saboda maganar allah ne wannan harafin to kada ne janaba ma ya karanta shi mun gane wa qala Abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu arwayto daga sagibina Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man kafara bi harfin minhu ya'ni alqur'ana duk wanda ya kafarce wani harafi kwara daya na alqur'ani to faqad kafara bihi ajma'a to ya kafirce masa duka sai a kawo mutum wanda ya ce mutum yace bai yadda da a alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce ai shi bai yadda da wannan a'din ba kawai a ce a ce a ce alhamdulillahi rabbil alamin duk da nan kaga harafi biyu ya ce da alif da la ma a wajen wasu malaman lura suna ganin harafi ɗaya ne wa qala qaumun inna halla mufaqat وقال ايضا من حلف بسوره ce aka ce saidina abdullahi dan mas'ud ya ce duk mutumin da ya rantsa da surah al-baqara fa alayhi bi kulli harfin yamin to ya sani kowane harafi nata rantsuwa ne kowane harafi na surah al haka surah al-imran za a iya rantsuwa da shi kamar wannan asarin yana nuna zaka iya rantsewa da harafi ɗaya na al-qur'ani ka ce ka rantsi da kafin ta al rantsuwar ka ta yi misali ƙaf sai mutum ya ce yaran rantsi kaf ƙaf ko ya ce yaran rantsi ha ta cikin hamimu ko ya ce yaran rantsi ya ta cikin yasin ko ya ce yaran rantsi sin shine ba alaihi bi kulli harfin yamin wannan asarin na Abdullahi dan masu yana da rauni yana da rauni a cikin sa yana da illoli sun kai biyu akwai magwaita guda biyu a cikin sa waɗanda suke da damuwa a wajen malaman hadisi ala yati halin shi ma nan mala ya kawo domin ya tabbatar mana da cewa anna kullu harfin min alqur'ani huwa juz'un min alqur'an harafi ɗaya na alqur'ani wani ɓangare ne daga cikin alqur'ani wa anna Allah ta'ala huwa allazi qalahu kuma Allah shi ya faɗi wannan harafin so daga lokacin da kake jin kake karanta alqur'ani wai yanzu waɗanda suke cewa alqur'ani ba magana Allah bane in suna karanta shi ya suke ji na dade ina wannan tambayi tun shekarun baya mutumin da zai zo yana karanta alqur'ani amma bai yi imani da cewa maganar Allah yake karantawa ba wai ya yake ji a ranka ko da Allah wani zai mana bayani duk da dai anan ba ne wannan aƙida amma dai ya kake ganin yake ji mutum yana karanta alkur'ani amma yana jin ba magana Allah yake karantawa ba kaga akwai haɗari Allah shirye Allah ka tsare mana aƙidar mu ka tsare mana imanin mu wa qala talhat ibn ɗaya daga cikin malamai talhatu bin musarrif bin amr bin ka'ab ɗaya daga cikin malaman alqur'ani masana alqur'ani mutumin kufa hmm? ya rasu biyu tabi'i ne amma karamin tabi'i yace qara'a rajulun ala mu'az ibn jabal ya ya nan a daɗewa a mutuwa domin wanda ya ga sayyidina mu'az bin jabal babban tabi'i ne a shekaru Mu'azibin ibn jabal ya rasu shekara ta sha 18 kaga wannan ya dade a duniya in magana ta inganta ba yankewa tsakaninsa da abdullahi dan mu'az bin jabal din qara'a rajulun ala mu'az bin jabal aka ce wani mutum ya yi karatun alkur'ani a gaban babban malami masanin alkur'ani mahaddaci kuma masanin tafsiri da fikihu sayyiduna mu'az bin jabal wanda maza sama ya masa shaida tun tun a farko zuwan sama dina cewa malami ne shi maza sama ya kira shi da faqihi masanin fikihu manzo sama ya kira shi da sayyidul ulama shine jagoran malamai ya rasu shekara ta sha takwas bayan hijira a ba'unu a mawat a abin na sha to sai na mu'ad aka ce ya ji wani yana karatun alkur'ani fatara ta wawan sai ya wawo bai faɗe ta ba ya cira wawo bai faɗi wawon ba faƙala sai ya ce laƙattararta harfan a azama min jabali uhudi habar wani harafi wallahi harafin nan ladansa ya fi girman dutsen uhudu harafi ɗaya ya cire wawo misali kamar zai ce wa ƙalu mahiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mabu'ufi to sai ya ce wa ƙalu وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا أقول da ذا وقالوا ما هي وقالوا ما هي أقول بمبنشي هو بابو تسيتشغ ونواو الجماعة ده duk da mai saurari in ya san larabci ya san cewa wannan maganar ta jam'i ce to amma an cire alamatul jam'i din alamar da ke nuna jama'a da yawa suka faɗa qalu ba shi sa malaman tajwidi suka ce mana almaddu tabi'i ba alladhi la taqumu zatu harfi illa bihi wato maganganun malamai in kana tsayawa kai tadabburin kowace ma'anar za ka yi karatunta ya fita المد الطبيعي ما لا تقوم ذات الحرف إلا به إن أنشي مد طبيعي يتشي مد إن بكيت بعد تهرف ما بذيت ألعبا وقالوا ما هي هذا من يا المد الطبيعي با شي جاومي حرف واو ما يتفي أما وقالوا ما هي كما بعد مد بشي قوم amma tun da ban yi ta ba shi ta yadda harafin to shine aka ce wani yayi irin wannan a gaban sagiduna mu'azu dan jabal radiyallahu anhu shi yake cewa laqad asqafta laqad tarakta ya kira ne harafin Alƙur'ani da harafi a azamanin min uhud ladansa da za a baka da darajarsa a wajen Allah to ta fi girman dutsen uhud to haka suke so da kama gabata sun yi imani da cewa alkur'ani da harfansa da ma'anoninsa da ma'anansa duka daga Allah suke ba su ɗau rabi sun bar rabi ba ba su ɗau ɗaya sun aje ɗaya ba duka suka haɗa an na harfal ƙur'ani wa ma'anahu min indillahi azza wa jalla huwa alladhi qalaha wa anzalaha wa auhaha ila nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake bukata shine in yi imani da haka kai ma kai imani da haka domin mu kubuta Allah ya tabbatar da mu akan aqida ingantacciya duk abin da muke kai wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya nu ya ba mu ikon barin sa kafin mu koma zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in